Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Hadiza Kyari. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata biyu ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa bayan sanarwar da Amurka ta bayar jiya na kashe shugaban kungiyar al qaeda Ayman al-Zawahiri a Kabul, masu sharhi na ci gaba da tsokaci a game da muhimmancin kisan ga fafutukar yaƙi da ta'addanci a duniya da kuma Amurka. ba an mamaki ba ne ah, irin yadda amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara in aka yi la'akari da irin laifukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su tashin bama mai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin amurka da za kuma ku ji cewa muhawara ta sake barkewa tsakanin yan pdp kan sabani da ke tsakanin ɗan takarar jam'iyyar atiku abubakar da gwamnan jihar rivers Nyesom um, Wike. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. tawagar majalisar dokokin amurka karkashin jagorancin kakakin majalisar nancy pelosi ta sauka a taiwan da yammacin jiya talata duk da gargaɗin da ƙasar china ta yi mata wanda ta yi barazanar mayar da martani ta wajen ɗaukar matakan soji kan ziyarar tawagar pelosi ta isa filin jirgin saman taipei songshan kafin karfe goma sha ɗaya na dare agogon yankin tawagar ta samu tarba daga jami'an taiwan pelosi a wata sanarwa da ta fitar bayan isowarta ta ce ziyarar wakilan majalisar mu a taiwan tana mutunta kudurin amurka na mara baya ga demokradiyyar taiwan mai armashi firayim ministan somaliya ya nada tsohon mataimakin shugaban kungiyar al-shabab muktar rabau a majalisar zartarwar kasar a matsayin ministan harkokin addini rabau wanda aka fi sani da abu mansur ya kasance a fadar shugaban kasar somaliya a jiya talata a daidai lokacin da firayim minister hamza abdi ya kaddamar da sabuwar majalisar ministocinsa wannan al'amari mai ban mamaki ya zo ne kwana guda bayan da aka sako rabau daga hadkwatar hukumar leƙen asiri da tsaro ta somaliya wato nisa rabau ya kasance a tsare tun a watan disamban shekarar 2018 lokacin da dakarun gwamnatin somaliya da ke samun goyon bayan sojojin tarayyar afirka daga Habasha suka tsare shi a birnin Badowa da ke Somalia domin hana shi tsayawa takarar shugabancin Majalisar Tarayya ta Kudu maso yamma. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo a duniya. A cikin shekaru goma da suka gabata, Ayman al-Zawahiri ya jagoranci al ƙungiyar ta'addanci ta Islama wacce ta yi ƙaurin suna a duniya bayan hare-hare masu ban mamaki da suka yi Amurka a ranar goma sha ɗaya ga watan Septemba a shekarar dubu biyu da ɗaya. Yanzu an yi adalci, in ji Biden a daren Litinin, kuma wannan shugaban 'yan ta'addan yanzu baya duniya. Ya ƙara da cewa mun sake bayyana karara a daren yau cewa duk tsawon lokaci ko a ina ka ɓoye idan kuna barazana ga mutane amurka za ta nemo ku ta kuma kashe ku amurka ta mamaye afghanistan jin kaɗan bayan harin nan na ranar ɗaya ga watan Satumba kuma shugaban alkaida osama bin laden ne aka kai wa harin sojojin amurka sun kashe shi a pakistan a shekarar dubu biyu da goma sha 2011 ma'aikatar tsaron turkiyya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun turkiyya da safiyar laraba jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar saliyo razoni yana kan hanyarsa daga tashar ruwan odessa ta ukraine zuwa lebanon dauke da fiye da tan dubu ashirin da uku na masara da farko dai za ta tsaya ne a birnin istanbul inda ma'aikatan wata cibiyar haɗin gwiwa ta musamman za su duba jirgin domin tabbatar da cewa baya dauke da makami ko wasu kayayyaki da ba na abinci ba a karkashin yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen watan yuli na ci gaba da fitar da hantsin da ukraine ke fitarwa yayin da ake cikin matsalar abinci a duniya cibiyar ta hada da jami'ai daga ukraine rasha turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya bangarorin hudu da suke da hannu wajen ƙulla yarjejeniyar. da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To tun baya sanarwar da Amurka ta bayar jiya na kashe shugaban al kungiyar al-qaida Ayman al-Zawahiri a Kabul. Masu sharhi ke ci gaba da tsokaci a game da muhimmancin kisan ga fafutukar yaƙi da ta'addanci a duniya da kuma Amurka. Haruna Shehu Mararraba Jos ya tattauna da Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai sharhi akan al'amuran gabas ta tsakiya wanda ke zaune a Dubai kan yadda yake kallon wannan nasara. To bisa la'akari da muhimmanci irin na Ayman Azawahiri a kungiyar ita al-Qaida. Ba a mamaki ba ne irin yadda Amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara. in aka yi la'akari da irin laifuffukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su tashin bama mai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin amurka da tanzania a shekarun 1998 da laifin da suke ganin cewa yana da hannu a ciki na harin da aka kai wa amurka a new york da washington a shekarun 2001 da september da hare-hare da aka kai a kan jirgin ruwan uss cole na, na, na amurka shi ma uh, saboda haka muhimmancinsa a wajensu babba ne kuma ana ganinsa shine mutum na biyu bayan usama bin laden kuma har ma akwai kyautar kuɗi da amurkan ta sa a kan duk wanda ya ba da wata wani bayani na sirri wanda zai iya kaiwa kai tsaye a kama shi ko kuma a kashe shi wanda wannan kuɗin ya kai dala biliyan 25 saboda haka babban nasara ce a yadda su suke ganin in aka yi la'akari da wannan muhimmanci nasa to malam muhammad tun bayan bada wannan sanarwa da amurka ta yi an ci gaba da samun cece kuce tsakanin amurka da kuma shugabannin taliban a afghanistan inda su shugabannin taliban suka zargi amurka da ke ta 'yancin kasar ta hanyar kai wannan farmaki ba tare da izinin su ba yayin da ita kuma amurka take zargin su 'yan taliban din da ba shi wannan shugaba na kungiyar alka'ida mafaka wanda abu ne da amurka ta ce ya saba mai yarjejeniyar da suka cimma wacce ta kai ga amurka ta janye dakarunta daga afghanistan shin ya kake kallon wannan dambarwa ko da yake ita taliban ba ta ba da sanarwa a gwamnatance cewa ayman al ya dawo kasar afghanistan ba amma bayanai sun nuna cewa tun bayan da taliban ta koma mulki a kasar afghanistan ayman al ya dawo kuma dukkan alamu suna nuna cewa ya dawo ne da kariya ta hukuma ta ita taliban ɗin in aka yi la'akari da gidan da ya rayu a ciki wanda an ce bai fi mita 200 ba zuwa gidan shugaban kasar shi kansa afghanistan din na yanzu kenan sannan kuma gida ne mallakar ministan harkokin cikin gida na gwamnatin afghanistan din ta taliban wato sarajidin haqqani ah, sannan aka yi la'akari da unguwar unguwa ce ta wanda jami'an diplomasiya da ofishoshin jakadancin kasashe suke a zaune saboda aka akwai kariya sosai kuma unguwa ce ta masu fada aji da masu hannu da shuni ya nuna cewa a tabbas yana zaune a kasar ne da sanin hukumar ita taliban amma wannan ba su bayyana shi a gwamnatance ba saboda kamar yadda amurkan take faɗa haka ya saba wa a yarjejeniyar da suka yi da amurka a doha ta ƙasar qatar wanda daga ciki ta kunshi rashin karɓar duk wasu mutane wanda amurka take neman su a matsayin wanda suka yi mata laifi ko 'yan ta'adda ko dai wani abu mai kama da haka amma ita hukumar taliban ta afghanistan ta yi allah wadai da wannan kisan da amurka ta yi ta kalle shi ne ta fuskar cewa wata ƙasa ta shigo cikin ƙasarta ba tare da izinin ta ba kuma ta kai hari a wani gida da makami an yi amfani da jirgi wanda yake ba shi da matuki da kuma bama-bamai waɗanda suke kamar yadda amurka ta kira su hellfire wanda take kira da suna kamar jahannama wajen kashe shi shi aiman azawahiri saboda saboda haka akwai kamar a ce eh, eh, maganganu na kai kawo tsakanin hukumomin taliban da hukumomin amurka a kan shi wannan kisan da aka yi wa eh, aimana zawahiri to madalla muhammad kaddam sadiq kenan ya yi mana ƙarin haske akan batun kisan shugaban alkaida to muhawara ta sake barkewa tsakanin npdp kan sabani da ke tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar da gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike. Wasu 'yan jam'iyyar sun buƙaci Atiku da ya bi duk hanyar da ta dace wajen sulhuntawa da Wike. Wasu kuma na cewa ba lallai sai an yi hakan ba. Wakilin murar Amurka da ke Abuja, Nasar Adamu Elhika ya aiko mana da rahoton. Tun lokacin da Atiku ya lashe zaben fidda gwani na PDP ake samun takun saka kan wanda zai tsayar a matsayin mataimakin dan takara, inda da zarar lokacin da ya ayyana gwamnan Delta ya fanye kowa sai rashin jituwa ta kara tsanani tsakaninsa da wike wanda ya zo na biyu a zaben fidda gwanin da alamu karara suke nuna shi yake sa da zama mai takara. Atiku Abubakar came to my house to say I should support him. So he doesn't know my house again. He doesn't know my house. Wuki da yan kwanakin na ya fito fili ya nuna sam ba wanda ya yi yunkurin sulhuntawa da shi yana mai zargin a ciku da cewa ya nemi goyon bayansa inda da ya samu nasara sai ya mai da shi gugar yasa. Umar Farin Gado na gaban goshin tsohon shugaban majalisar dattawa ne Bukola Saraki ya nuna har da Atiku zai yi tasiri sai ya daidaita da wike. To a haka za wa shugaban kasa ka tafi ribas an zo an haɗa ka gwamna wiki ana cewa mahaukaci mahaukaci mahaukaci duk da haukan na yi bai da kawo musu kuɗaɗen ya bauta wa jam'iyyar ai yanzu tunda Allah ya ba wazirin Adamawa sa'a burin ka ci firamare election abin ma kamata a ce kai ka bada kofar an zo ana biya muku maganganu ba lokacin da kuke haɗewa kuke me ba ake mitin a cikin ranar mitin ai me ɗan jam'iyyar su ba su iya kira a taho gurin kyan ko a kira shi a zo a ku ji ku haɗa kai ba sai kullum abu a ce gwamnan Ribas ya yi kaza an ba daidai bane ba ya kamata wazirin Adamawa ya farka idan ba a shirya ba wallahi tallahi PDP ba ta ba Duk da wannan dambarwar dan rajin kare muradun Atiku wato awal ila wazirin dundaye ya ce an sulhunta sabani Duk jiya an kai ƙarshe matsala ta walwale. Kowa yanzu an zan abu guda. Duniya ta gani kuma duniya ta sa kuma ya faɗi haka. Kuma ya ce sun nana sun yi nazari sun gano babu wata jam'iyyar biya kuma babu ɗan takarar da ya kamata su bi in ba Atiku ba. kusan yadda sun bi Atiku kuma za su mara baiwa kuma za su wa jam'iyyar aiki tsakanin Allah. je an kai gaban kowa kowa ya ji a Najeriya. Don nuna kwarin gwiwa ma kan babban zaɓe, Abuwal Ila ya yi alwashin har da Ciko ya gaza cika alkawari to a yanke masa hukunci mafi tsanani. Ba na shakku ni yanzu rubutu ana yadda a yi rubutu in rubuta in sa hannu ina iya sa hannu in rubuta cewa in Allah ya so ya yadda a Ciko ya samu mulkin Najeriya zai yi hanyar da zai bi a samu ci gaba da walwala da gyara kasar ga in ba a ni na yadda a cire ni. Amma da ko madadin na ya karya. <laughs> don ni na san ba karyata ne ba na san shi na san kowa shi kuma na san abin da shike da niyya kai yan Najeriya tsakanin da girma Allah ni na Atiku ni da shi akwai magana biyu uku da shi faɗa mai in ba alheri na mulkin ga Allah kada ka bashi ni ya faɗa mai haka da baki na na shi 'yan siyasa kama daga jam'iyyar apc mai mulki zuwa sauran jam'iyyun hamayya da suka yi fice irin nnpp da labour na cewa suna turbar nasara matukar za a gudanar da zaɓe mai adalci da adalci ko ba adalci ba taɓa samun zaben da ba ruga kotu ba bayan sakamako tun bayan na 1999 sai na 2015 inda shugaba Buhari ya hau gado yayin da tsohon shugaba Jonathan ya taya shi murna. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan dakatar da shugaban hukumar bada ilimi na jihar Neja saboda zarginsa akan wasu kuɗaɗe. A yanzu haka dai matakin da gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ɗauka na dakatar da shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Dr. Isa Adamu daga bakin aiki. na ci gaba da ɗaukar hankalin masana akan harkokin ilimi a matakin farko wato firamare. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda yadda harkokin ilimin firamare ya yi matuƙar taɓarɓarewa a jihar Niger. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce gwamnati za ta yi bincike kan yadda al'amura suke tafiya a wannan bangare kamar yadda ya yi ƙarin bayani. murni ne aka bayar mai girma gauna ya bayar cewa da katar da shi domin ga waɗansu abubuwa da suke gudana a wannan hukuma wanda yake ya kamata ya gyara kuma gyara ba zai yiwu ba sai an cire shugaba na wurin don kada ya kawo don su matsala na aikin da ake so a yi a wurin. Kaman bincike ne ake so a yi nisa ko me? Eh to bincike ba wani bincike ba ne eh, tun da yake ba wai an ce an saci kuɗi ko wani abin gaba abu idan ka ga ita irin wannan hukuma mai mahimmanci da gwamnati eh, domin me yake faruwa ana duban cewa eh, duk wani maganan karatun yara na primary school nan ne ya kamata ya zama ginshiki na haɗuwan da ci gaban malaman makarantun da ke primary primary school da kuma ma junior secondary school ah, na biyu ah, dole ka akwai abubuwa wanda yake wata sa'a idan ka zagaya cikin jihar niger za ka ga waɗansu wurare ga azuzuwa sun lalace kuma amma kuma ba za a gyara su ta da waɗansu gine-gine na wato sukurkucewar karatun primary shine ya kawo yana cikin abin da ya kawo wannan eh, so ya kamata mu tsaya a zo a tabbata cewa kai wani gyara ya kamata a yi so eh, shine gwamnati ta sa gaba karba cikin dan lokacin da ya rage mata domin ta samu irin. Na'am, to yanzu wannan binciken zuwa yaushe ne ko ko sai dai sadda aka ba. Ai sai lokacin da aka abu ne wanda yake kamar da na ce ba wani bincike wani ya ci kuɗi ko a'a aiwatar da aikace aikace ne za a bincika a kuma tabbata cewa kamar misali dan yau aka dubi tallafin da ya kamata a ba Niger kada waɗansu aikace-aikacen na wani local government ya fi na wani local government ko kuma sai wanda ya zo aka ga dama za a je a kai abin wurin akwai musamman kwamiti wanda ita kansu ta, ta nada wanda yake za ta tabbatar cewa kai waya na aikace aikace a lokacin gamin sun ashirin da ke cikin Niger don akwai korafe korafe wadansu ce a ah, su ba su ma san ana yin wannan abin gan a wadansu wurare ba to amma yanzu shi wannan ciyaman na Subeb da kuka dakatar akwai wani shiri na kira shi a zaunar da shi ko kuma hada shi da wata hukuma ne ko ko dai kawai dai ya dai ba wurin ko za ku ya iyaka dai kawai ya bar an cire shi da an sallame shi domin mu samu aiwatar da ko gabatar da canje-canjen da ake so a yi. Haka zalika gwamnati ta ce za ta yi bincike akan yadda aka kashe tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu shida da aka tura wa ma'aikatar ta subeb a ƙarƙashin shirin nan na bankin duniya wato besda in ji sakataren gwamnati alhaji ahmad ibrahim matanan Bethesda ita ma wata tallafi ne da ta fito daga bankin duniya da haɗin gwiwan uh, a uh, gwamnatin jihar Niger. To su karan kansu ƙara inganta makarantu irin na tsangaya islamiyya da sauransu ne to yanzu akwai tsare tsare da muke so domin a inganta wannan bezda din kuma mu ga waɗansu kurakurai aka samu a aiwatar da aikace-aikacen da ya kamata na bezda. na'am to amma binciken naku yana da alaka da batun bezda din kamar kurakuran da aka yi a wurin. a har da ma ai duk gaba ɗaya ne ai idan shi yasa wannan bezda ma tana ƙarƙashin subeb ne ai so kuma tunda an ce aikace-aikacen subeb gaba ɗaya ya hada da bezda da dama ku kun gamsu da yadda aka tafiyar da kudaden bezda din koko dai kawai yanzu ne da shi ne an gaggama ne rashin gamsuwa ga yadda ake aiwatar da aikace-aikacen uh, ila na na kudin da ake yi ne na ita karan kanta uh, su koko na bezda da sauransu idan ba a yi hankali ba ba masu gwamnatin ga bar baya da kura tuni dai masu sharhi akan harkar ilimi da ma al'amurra suka ce matakin zai taimaka matuƙa wajen ingantuwa ko kuma farfado da sashen ilimin a matakin farko a jihar Niger. Malam Abdulsalam Zubairu na ɗaya daga cikinsu. Dama tun farko akwai shawarwari da muka yi ta ba su uh, gwamnati irin waɗannan matakan ya kamata a rika ɗauka misali. So bai yiwuwa ka ce ka ba mutum mukami a matsayin shi na gwamna ba shi zai zo wurin ya ce dole dole sai an yi kaza sai an yi kaza ba shi yasa ake cewa ciyaman executive chairman ko executive secretary saboda saboda shi ne mai kula da wannan wurin to ba dole bane a ce sai shi gwamna ya zo wurin kamar wakilin shi yake to sai zanto wakilin nan bai yi abin da ya kamata ba ba laifi bane wallahi a canza shi a sa wani amma abin da zamu so a ce shine in an zo shi shine a tantance irin mutanen da kuma ya kamata a sa kada a sake komawa gidan jiya. To shugaban da aka dakatar a hukumar ta Subeb ta jihar Niger, Dr. Isa Adamu ya ce ya mika al'amarinsa ga Allah akan wannan jarabawa da ya samu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Da da ka ya samu bawa daga Allah ne. Gwamnati ita ke da iko akan duk wanda ta ɗauka aiki gwamnati ke da iko a kaina. Kuma gaskiya ne ta dakatar da ni tana duba ayyukan da ake a wajen. ni takardar da aka bani ba a ce bincike ba ana tuba ayyuka ana duba yadda ake gudanar da a wajen magana ce kuma ban da ita gwamnatin kanta da mai yayana mai girma gwamnan jihar Niger ba wanda sai fassara mai ma'anar ta yake mutane da yawa sun mani fassara daban-daban ba za mu zama mutane da ba su da godiyan Allah ba mu mun gode mai girma gwamnan jihar Niger da ya ba mu dama muka aiki karkashin sa da yadda ya ba mu muka yi ma mutanen jihar Niger hidima kuma mu ba ma'asumai ne. muna kurakurai inda muka yi kuskure muna fata allah ya yafe mana akwai magana da muka yi da shi sakataren gwamnati ya nuna akwai korafi ma daga wasu shugabannin kananan hukumomi sun nuna aikin da ake na ma'aikatarka bai kaiwa wurinsu sannan wasu makarantun firamarin kamar akwai matsaloli ba a kula da su yadda ya kamata ba me za ka ce game da wannan a makarantu da ke karkashin su bai guda dubu uku da dari biyu da saba'in ne ina tabbatar muka da ba wata karamar hukuma ba wata ward da a karkashi na da aka bani aiki kudi an bani aiki su kudi su biyu in yi aiki su biyu kuma in Allah da ba wata karamar hukuma da ba taɓa ba. A kan batun kudi naira miliyan dubu shida na bankin duniyar kuwa da aka turo ma'aikatar ta Subeb, Dr. Isa Adamu ga abin da yake cewa. ita kudin bezda kudi ne na world bank ba ni na fara ba wanda ya gabace ni ya yi na biliyan uku kamin in zo kuma kudi ne da ke zuwa a ka'idance komi ga yadda ake yin shi kuma su ba a wata ɗaya biyu uku ba su zo sun duba aikin su da kuɗin su ba wanda ya sai musu wasa da kuɗi amma ka san kira kuɗi da yawa sai ka duba almajirai nawa ake magana makarantun boko nawa ake magana kuɗin nan ana tattafai da su ana ɗaukan nauyin malaman islamiyoyi da suke da makarantu ana ɗaukar nauyin malaman da suke suna karantarwa a makarantun makarantun tsangaya ana biyan kuɗin training da ake ce dole ne sai malamai bita a kowane lokaci akwai tsarin bitoci da ake yi wanda sadda ma ba a hana ciyarwa ba a abinci kawai ana kashe miliyan hamsin da wani a wata. To a daidai lokacin kammala wannan rahoto a ranar talatan nan biyu ga watan Agusta muka samu wata takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger. da ke nuna cewa gwamnati ta naɗa alhaji sa'idu ibrahim mainan kwantagora a matsayin sabon shugaban hukumar ta ba da ilimi bai ɗaya a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da koyar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar faransa korin diakra inda yau talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar faransa ta ba da sanarwar kara wa'adin kwangilar ta zuwa shekara ta 2024 wannan ko domin halartar wasannin kofin duniya na mata da wasannin olympic da birnin paris na kasar faransa zai shiryawa a shekara ta 2024 ita dai korin diakar ta kai kungiyar kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar faransa a karo na farko a tarihinta a wasan kusa da na karshe na kofin kasashen turai na mata na kwallon kafa da ya kammala a makon jiya a birtaniya inda ta sha kashi a wasan kusa da na karshe a hannun jamus ko alman da ta yi mata ci biyu da ɗaya a nasa bangaren mai cin kwallaye dan kasar portugal club din liverpool na kasar birtaniya diogo jota a yau ne kungiyar ta birtaniya da ta kankare a matsayi na biyu a kakar kwallon kafa da ta gabata a ingila ta ba da sanarwar cewa dan wasan ya rattaba hannu a lokaci mai tsawo da jaridun ingila suka ba da sanarwar cewa zai kai har a shekara ta 2027 kenan diogo jota zai ci gaba da bugawa club din na liverpool a tsawon shekaru biyar a nan gaba ita ko wasan kwallon kafa ta kasar spain da ake kira a halin yanzu la liga za ta canza suna daga farkon shekara 2023-2024 dalili ko shine bankin da ke janye da ragamar wasan cewa da bank santander za ta janye daga wannan kwangilar inda kamfanin AI sport zai mai gurbinta wannan zai shigar wa hukumar kwallon kafa ta kasar spain ko kuma spain da kudade daga miliyan 30 zuwa miliyan 40 na euro a kowace shekara maimakon rabin haka da take samu a halin yanzu shi dai kamfanin sport shi ne ke da wasannin fifa football da ake iya lodi a salolin nan android Asashen shili uruguay da paraguay da argentina a yau ne suka ajiye takararsu ta neman shirya wasannin kwallon kafa na kofin duniya na shekara ta 2030 a daidai lokacin da za a cika shekara 100 da kirkiro da wasar Kasashen da guda hudu sun haɗa kai ne domin samun damar a basu su shirya wannan wasar a wasannin tenis na mata na kwambalar washington 'yar kasar Kanada ce rebecca marino ta yi karin kwamallo da venus william a 'yan ajin 32 inda ta kakkaɓe keta da ci 4 da 6 6 da 1 da 4 sama da shekara guda kenan kani venus william din ta shiga wata babbar kwambala kamar irin wannan ta washington haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. tawagar majalisar dokokin amurka ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar nancy pelosi ta sauka a taiwan da yammacin jiya talata duk da gargaɗin da ƙasar china ta yi mata wadda ta yi barazanar mayar da martani ta wajen ɗaukar matakan soji kan ziyarar tawagar pelosi ta isa filin jirgin saman taipei songshan kafin karfe goma sha ɗaya na dare agogon yankin tawagar ta samu tarba daga jami'an taiwan pelosi a wata sanarwa da ta fitar bayan isowarta ta ce ziyarar wakilan majalisar mu a taiwan tana mutunta kudurin amurka na mara baya ga damarkaɗiyar taiwan mai armashi Firaministan Somalia ya naɗa tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar Al-Shabab Muktar Rabau a majalisar zartarwar ƙasar a matsayin ministan harkokin addini. Rabau wanda aka fi sani da Abu Mansur ya kasance a fadar shugaban ƙasar Somaliya a jiya talata a daidai lokacin da Firaminista Hamza Abdi Bare ya kaddamar da sabuwar majalisar ministocinsa wannan al'amari mai ban mamaki ya zo ne kwana guda bayan da aka sako rabau daga hadkwatar hukumar leƙen asiri da tsaro ta Somalia wato nisa masu sauraro To masu sauraro, da haka kuma ka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma salam.